babin karatu ga sallah az-zuhur ya kamata حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال ياتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين أوليين من صلاة الظهر annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana karantawa cikin rako'i guda biyu na farko ga sallah a zuhur bi fatihatil kitabi wa surataini da fatiha da sura guda biyu wato kowace raka'a fatiha sai azamata sura yutawwilu fil ula yadda yake yi kuwa ga raka'a farko yana tsawaitawa wato ga raka'a farko yana tsawaita karatu don haka yana tsawaita tsayuwa wayu ƙasiru yana wato takaitawa gajartawa fi saniya wato cikin raka'a ta biyu gajartawa da ma'ana bai kai na harko tsawo ba shi yake nufi bi ma'ana ya kasance raka'a harko ta yi tsawo raka'a da ke bi mata harko ya zamo an takaita ta bisa ga ta harko wa yusmi'u al-ayata ahyanan wani lokaci yakan wato jiyar da aya ma'ana wani lokaci annabi sallallahu yana jiyar da aya cikin abin da yake karantawa ga karatun sallah wato karatun ɓoye a inda ake sallah a zuru ko la'asar yakan ɗan karanta a ji aya maluma sun ce abin da haka nan domin faɗakar da mutane ai domin jan hankalin mutane wato waɗanda zukatansu sun kai rabkanwa su ji karatu ne yake yi don su ma su faɗaka zuwa ga karatu tunda ana son mamu su riƙa karatu inda ba su jin limami da haka lokacin da mutum yake koyi da liman to shi ma zai riƙa karatu idan bai jin karatun liman ko don nisa ko kuma ya zai inda liman ke ɓoye karatu to shi ma zai yi karatu ɗin to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jiyar wato yakan jiyar da wato a aya guda a wani lokaci wannan ba jiddadun yake yi ba wa yusmil ayata a yi ya'ani yana nufi nan ya ji haru biha a yana bayyanar da aya wani lokaci malumma suka ce min ajali tambihin musallina domin waton faɗakar da masu sallah domin su ma su karanta li'annahu idza kanat qira'atu tawila domin ga al'ada in karatu na da tsawo na wuyar yaghfulul musalli da yawa za ka samu masu sallah sai su gafala da an naula ya kira domin bai jin karatun liman bale karatun da liman ka yi ya ɗan ƙara mai karsashi don haka idan shirun ya yawa sai zama mu ya rabkana zuciya ta yi ta ga sallah zuwa ga wasu abubuwa ta haka annabi kan jiyar da karatu an gane fakane su sumahum ya kasance yana jiyar da a ta karatu a yanan wani lokaci wa rubbama yasma'uhum qira'ata ahyana li yatabayyana lahum wani lokaci yana jiyar da su karatu domin wato ya bayyana gare su annahu laysa bi sakitin domin su san cewa shi ba shiru yayi ba walakin nahu ya qara'u sai dai shi yana karatu saboda haka lokaci bayan lokaci liman ya dan jiyar wannan ya zai yayi koyi da wagga sunna wato inda ake ɓoye karatu ya ɗan jiyar da aya guda ko aya biyu haka ta yadda wato za a je karatu ne wa kana ya karau fil asr ya kasance in ga sallar la'asar ne yana karanta bi fatiha til kitabi fatiha wa surataini da sura biyu ai ga kowace raka'a yana karanta fatiha da sura wa kana yudawwilu fil raka'atil ula kamar ga az yana tsawaitawa ga raka'a farko min salati subhi wato ga sallar subahi ai bi mana bayan ya yi faɗi wato sallar zuhuru ya zo ya faɗi la'asar a dunkule sai ce to ko ga sallar subahi yana tsawaita karatu ga raka a farko wa yi amma yana taƙaitawa fi saniya ga raka'a ta tabi wannan ita ce sunna wajen yin karatu gada ya zan abin ga raka'a ta biyu tsawaita karatu ya hi raka'a ta farko tsawo sai can ba a rasa ba wani lokaci babu laifi mutum ya karanta raka'a ta biyu ta hita farko tsayi saboda anisulasulam ya kasance ga sallar azuhur wani bi'a ga sallar juma'a haka wani bi ga sallar idi guda biyu yana karanta sabbi sannan ya karanta hal'ata ka hadisul gashiya wanda an san hal'ata ta fi sabbi tsawo amma kuma yakan karanta hakanan ɗin kamar wata rana ga juma'a yana karanta suratul juma'a ya karanta suratul munafiqun kun ga suratul munafiqun ta yi suratul juma'a tsawo amma annabi yakan karanta wagga farko wadda ba ta da tsawon ya karanta mai tsawo a wannan yana wani lokaci liman yana da dama ya karanta surar da ta ɗanɗara wato tsawo a raka'a ta biyu bisa ga ta farko amma dai wanga ba ya zan al'adarsa ba abinda a galibi kullum ya zamo raka a farko ta ɗara tsawo bisa ga raka'a ta biyu sai can ba a rasa ba wannan shine abin da ake bukata a rika yi ko wani lokaci haddasna umar bin hafs kala yace haddasna abi kala yace haddasna al'amash haddasani umara yace ana abi ma'amarin kala yace sa'alna mun tambaye khabbaban wato habab ɗan aratta ɗaya daga cikin sahabban annabi waɗanda sun ka karɓi musulunci tun farko farkon musulunci mun tambaye shi muka ce a kanin nabi sallallahu alaihi ya qara'u fi zuhri wal asr imanzon Allah yana karatu ga sallah azur da sallar la'asar qala sai ce na'ami yana karatu mana kulna sai mun ka tambaye habba muka ce bi ayi shay'in kuntum ta'rifuna to ta yaya kuke gane yana karatu kala sai ya ce bitirabil yati na motsawa gemansa wato in muka ga geminsa na motsawa to kenan yana karatu malamai sun ka ɗauki wannan bancin abin da babin ke karantarwa shine cewa ana karatu ɓoye karatu wato ba asirtawa cikin zuciya ba ɓoye karatu shine ya zan mai sallah yana karatun sai dai ba a jin abin da yake faɗi an gane amma baki ne na motsawa ta yadda idan ka ga bakinsa za ka ce lalle yana faɗin wani abu sai dai baka san abin da yake faɗi ba to wannan shi ake nuni da ɓoyewa asir ta karatu wato yi cikin zuciya to wannan mutum wanda ya haka bai sallah ba domin wannan ya zan tunani ba sallah yake yi ba sannan sun ka ɗauki wato cikin wannan karatu fa'ida cewa annabi yana da gemi mai yawa gemi ne ya cika gemi ne shi ya sa ma har suna ganin motsin gemi ne duk da cewa suna baya gare shi haka amma suna ganin motsawar geminsa idan sun kaɗan dubu domin idan ba aka ba da bai yiwuwa sai in sun waiwayo sun dibe shi su yi waiwayi a cikin sallah wanda ko ba su yin haka ne. yana saboda yawan gemin da agare shi ne shi yasa suke gane karatu ne ya kai saboda gemin na motsawa to saboda haka wanda yana nuna muna daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yawan gemi wato yana cika gemi ne gemi ne yana da wato yana da yawa kuma yana da nauyi an gane Allah madaukakin sarki ya azurta mu ganin sarana ranar alƙiyama imam bukhari ya ce babul qira'ati fil asr to yaya ake karatu ga sallar la'asar can ya dauko ya gunce sai ya kawo sallar subahi haddasna muhammad bin yusuf kala yake haddasna sufyan an al'amash an umara abun umair an abi ma'amarin kala yake qultu li khabbab bin arat na tambaye khabbab da arat akana nabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi zuhri wal asr yana karatu kuwa ga sallah da sallar la'asar domin ba a jin karatu ne qala na'am habbab yace ce yana karatu mana kare yace na ce bi ayi shay'in kuntum ta'lamuna qira'atahu da menene kuke gane karatun sa qala bi tirabil hiyati kun gane yawa kenan wannan yana nuna muna annabi yana yin karatu can yana karantar da mu tsawaitawa wato tsawaita raka'a farko bisa ga ta biyu amma nan kuma yana karantar da mu cewa yana karatu cikin waɗannan salloli guda biyu kuma ana gane karatunsa ne ta hanyar wato motsa gemayyarsa حدثنا المكي بن إبراهيم ibrahim an عن an بن أبي abi عن an الله بن بن أبي قتادة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya karau yana karatu fi raka'atayn cikin rako'in nan guda biyu min wal asr a da la'asar duka yana karanta fatiha da kuma sura an gane ko ya ce wa suratin suratin ai ko wanne yana karanta mai fatiha da sura wa yusmi'u nal aya hayanan wani lokaci yana jiyar da mu wato abin da yake yi ga azuhur shi yake yi ga la'asar irin salon sallah azuhur shi a salon sallar la'asar illa karatu cikin sallah azuhur ya ɗara karatu cikin sallar la'asar tsawo ina fata an gane wannan باب القراءة في المغرب باب كراتو صلى المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف قال يتي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ياتي يتي إن أم الفضل للي أم الفضل ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mata ta ce wato sami'atu ta ji shi abbas ɗin domin mahaifiya ta ta wato ta ji shi wawo ya karau yana karanta wal mursalati urfa wato ta ji ibn abbas yana karanta wannan sura wal mursalati urfa faƙalat sai ta ce masa ya bunayya ya ɗanɗana. wallahi na rance da allah laƙar zakarta ne. wallahi haka tunatar da ni bi qira'atika da wanga karatun surar ga hadi sura surar ga da ka karanta ka tunatar da ni innaha hala akhiru wallahi wannan sura ita ce karshen ma samitu min rasul sallallahu alaihi wasallam ya karo bi hatil wato wannan sura da ka karanta haka tunatar da ni cewa ita ce sura ta ƙarshe da na ji manzon Allah ya karanta ga sallan magriba kun gane wannan da kyawu mahallu shahidi shine wato magariba wani lokaci ana karanta sura mai tsawo ana karanta cikin menene cikin wato al-mufassal kun gane cewa wani lokaci ana karanta bi diwalil mufassal diwalil mufassal abin da ya kama daga wal mursalati din har zuwa suratul ahkaf to ake ce ma diwalil mufassal isarul mufassal na farawa daga amma zuwa nasi Eh, ashe wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi yakan karanta cikin diwalil mufassal shine cikin bakin waton wal mursalati din zuwa sama waton zuwa suratul ahqaf amma abinda da yake yawaita karantawa shine cikin qisarul mufassal waton bakin amma zuwa ƙasa nan yake karantawa amma can ba a rasa ba kuma sai aji ya karanta cikin diwalil mufassal kamar yadda an waga macen ta ba da shaida cewa ta ji annabi ya karanta wal mursalati wato cikin wato abunan cikin sallan magariba ita sallan magariba ana takaita karatu amma wani lokaci kuma za a tsawaita na haka abin da ya kyautata ga limami can ba a rasa ba wata rana sai a ji ya karanta watan sura mai tsayi cikin magariba amma ba jiddadun ba Eh, abin da a galibi shine cikin kisarar mufassal ga jejjerun surori amma wata rana idan ya karanta cikin duwalin mufassal ya yi sunna don haka na annabi ke yi kun gane wannan da kyawu haddasa abu asim an ibn jiraidin an ibn abi mulaika an urwa bin zubair an murwana bin hakam kala yace ce kala li zaid bin sabit ya ce mini malaka ta fil magharibi su abi bi kisarin me yasa ni ga ka alike cikin sallar magariba ga jejerun surori ɗaya kake karantawa wa to alhali naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara yana karantawa bi tulai ni waton da wanda ya tsawo cikin masu tsawon nan guda biyu waton surorin ga guda biyu sun yi tsawo yi suna waton sun shahara tsakanin sahabbai waton da ne amma in suka ce wani suka ce ɗulai ɗulaye ne wato suna nufin suratul araf amma in suka ce ɗulaye suna nufin da suratul an'am da suratul araf shi suke nufi da ɗulaye ne amma idan sun ka ce ɗulai ɗulaye ne to araf ita ta yi tsawo cikin waɗanga surorin ga guda biyu eh, a sai shi da ɗan sabit ya ce ma murwana na ga ka liƙe kullum ƙisa da suwar kake karatu alhali na taɓa jin manzon Allah sallallahu ya karanta ɗayan abin da mafi tsawon waɗanga surorin ga guda biyu wato suratul araf ita ta hitso bisa ga bisa ga wato suratul an'am wannan ya nuna kenan hatta cikin wato iwal al-mufassal wato ana karanta wato abunan eh, ga sallan magariba wato ana iya karanta surori masu tsawo masu tsayi irin su bakara irin su ali imrana irin su nisa irin sauransu wa alam yana karantawa har ƙarshe ko yana karanta wani bangare daga ciki wannan ya dawo takan kama wata rana annabi ya karanta a cikin waɗannan surori masu tsawon gaske kuma ga sallan magariba kun gane karatun yadda yake yawa abin nufi abin riƙawa shine cewa annabi yawa yawan karatun da yake yi wajen sallan magariba shine yana karanta gajejerun surori da bakin amma zuwa nasi nan ne yake yawan karantawa amma can ba a rasa ba yakan ɗan karanta daga cikin surori waɗanda adda ɗan tsayi kuma can ba a rasa ba ma hadda masu tsawon ƙwarai ma yana karantawa a wani lokaci can ba a rasa ba sosai ya nuna wannan shi as sunna wata rana mutum ya wannan wata rana mutum wannan an gane ko yawa amma malam ya ba da shawara ya ce abin da ya fi ga limami ya kula da mutanen da yake sallah in sananni ne masu kwaɗayi waton tsawaita sallah to shi sai ya riƙe musu hakanan amma idan ya zama na bai san waɗanda ke koyi da shi ba bai san waɗanne irin mutane ne ba bai san lalurorinsu ba to gada ya karanta surori masu tsawo kun gane wannan yawa sai ya karanta surori marasa tsayi eh, saboda yana yiwa akwai mai bukata akwai mara lafiya akwai mai rauni cikin masu biyatai sannan akwai wanda ke da wata lalura gaba gare shi wanda ya yanke ta domin ya zo ya sallah ya koma ga lalurarsa amma idan mutum yana sallah ga mutanen da ya san su wani da wani da wani da wani da wani ne muke sallah tare sannan kowane su kuma babu abin da ya kaso a tsawaita sallah wato irin su duka ya kyautu ya rika tsawaitawa a lokaci bayan lokaci wannan shine abin da ya fi ga limamai su kula da wannan kada ka tafi kaji annabi ya taɓa karanta araf wato cikin magariba shi kenan kawai sai ka tafi wata rana ka karanta araf wanda yake baka san irin mutanen da ke koyi da kai ba babul jihar fil maghrib to tun da mun ji watan tsawaita karatu da kuma rashin tsawaitawa yadda ake karatu ga sallar magariba to koyi ake yi ko bayyane haddasana abdullahi ibn yusuf kale yake na malikun an ibn shahab an muhammad ibn jubair ibn mut'im ana abi qala samitu yace naji rasul sallallahu alaihi wasallam qara ya karanta fil maghrib ka sallan maghriba bi tur ya karanta surar dur kaga surar dur na cikin surori wato diwalil mufassal ko ba haka nan ba amma duk da haka kuma ba shi yake son ya karantar ba dan ya gama karantar da wannan abin da yake son faɗi nan cewar da yayi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya karanta ashe ya bayyanar da karatu kenan da in bai bayyanar ba babu yadda za a yi a ce ya ji wannan karatun na annabi sallallahu alaihi wasallam kina ashe jin da ya yi shi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyanar da karatu watan shi wannan jubairu dan mut'imu dinnan an kamo shi ne wajen yaƙi wato yaƙin badar cikin kamanni sai a manzo Allah ya sa an ka zo an ka ɗarme shi kusa ga masallaci eh, sai zamana yana jin karatun da duk aka yana ji abunan bai musulunta ba ko da ya ji wanga surar duk yana kafuri ne ɗarmi yake an kamo shi wajen yaƙin badar yana ɗarmi amma duk abin da musulmi ka yi na karatu da duk sauran abubuwan da suka yi masallaci yana jin ko yana ganin su da eh, shi ke ba da wanga labari ɗane muhammadu ya jiya yana ba da labari ya ce ya ji baba ne jubairu ɗan mutu'imu lokacin da an ka ɗaure shi a cikin masallaci ko kusa ga masallaci ya waɗa mai cewa ya ji annisra sallam ya karanta suratul ɗora ga sallan magariba wannan surar ɗora da manzon Allah karanta ma shi a dalilin da ya sa ya musulunta kun gane yawa shi a dalilin da ya sa domin annabi da ya karanta ya kawo am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun e an halicce su ne haka kawai babu komai ko su ne halitta wannan magana ta bugi zuciyar Jubair dan mu da imu a kai ne ko da an ka zo an ka fanshe shi ya koma makka sai musulunta an gane jama'a a riƙa fahimtar ma'anar ƙur'ani e, gada mu zauna haka nan ba a fahimtar ma'anar ƙur'ani sallah ba ta yin kyau mai eh, sallah ba ta kyau ga wanda bai san abin da yake karantawa ba ko ya so ya gyara sallah ta bai iya gyaranta tunda ya zan a wadda ya kawai eh, sallar kura ko bebaye ke yi kun gane yawa ka yi ƙoƙari surorin da ka san za ka riƙa yawaita karatunsu to ka yi ƙoƙari ka san ma'anarsu ka san fassararsu hmm, duk surorin da ka san in karfinka in bakin abin da kaka iya abun gani eh, sabbi zuwa nasi to kai tsaye ka isan fassara surorin sabbi zuwa nasu domin ya taimaka maka sa'ad da kana sallah za ka riƙa tunanin mina na kaka waɗi cikin sallah ka wangan shi zai gadon maka hushu'i cikin sallah wanda idan babu hushu'i cikin sallah sallah babu rai kenan domin hushu'i shi an rayuwar sallah an gane yawa da duk kai sallah babu hushu'i babu sallah abinda aka ne babu sallah ai babu ladan sallah a wasu sallar dukawa ɗaya na kai kana tashi ba ana cewa wai sai ka sake sallah ba ah, ba ana cewa ah, ba kai sallah ba gaba ɗaya a ah, ana cewa ka yi sallar da ba ta da rai wannan sallar ba ita ka hana maka anil fashai wal munkar ba ba ta hana maka fasha al munkar ba ta ƙara maka komi sallar da babu hushu'i ciki dukawa dai ka kai kana tashi dan baka san ma'anar abin da ya ka waɗi ba bale ka kankantar da kai shi yasa kaga in an ka tsawaita karatu sai mu damu eh yawa aka yi sujada aka yi ruku'u an ka daɗe sai mu damu in aka yi sujada an ka daɗe sai mu damu don mi don ba mu san abin da muke haɗi ba ciki sannan ba mu san ma'anan ma ita sallar kanta abin da aita hushuɗi ba haka mai alairiya ce ba lissalati nurun aziz sallah tana da haske mai girma babu mai samun ta eh, sai ilal una ba eh, to Hashi una nan sune waɗanda ke sanin ma'anonin da ke cikin ƙur'ani. da haka a tashi tsaye duk surorin da kasan za ka yi ta ta karanta su to kai kokari ka san ma'anarsu mm, eh, ka san abin da kake faɗi eh, kuma ka ɗan samu zurfin sani game da su domin wannan zai taimaka maka kwarai wajen waton eh, sallarka na tadabburin waɗannan ayoyi da misalta abubuwan nan kadiba wanga kafiri ne manzon Allah yana sallah ya ji manzon Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun cikin suratu tsor wannan magana ta bugi zuciya ta to inda bai san ma'ana abin da annabi ya faɗi ba fa kaga da shi da babban banza da dai dan bai san abin da an ka faɗi ba amma yana kafiri ne ya ji annabi cikin karatun da ya kai yana biye da karatun annabi yana ɗarmi yana biye da karatun annabi tun da balarabe ne halshen su ne yana ji ha annabi ya kawo wanga wurin shi addalilin da ya sa ya musulunta don bayan an zo an fanshe shi ya koma garin su makka wannan abin yana tunanin waɗannan kalmomi da annabi ya karanta cikin sura wannan ya sa shi ya musulunta ya dawo ya karbi musulunci an gane wannan da kyau, to kuma daga wannan za mu umfana cewa babu laifi mutum ya karanta sura tsoro cikin magariba kun gane yawa sai dai za ka ce min karatun suratu tsoro shin sunna ce muttaba'a kowane lokaci a'a za a ce maka dai kai dai idan ka samu dama wani lokaci ka karanta tunda an ce annabi Sallam ya karanta amma ba a ce ya zame manzo sallallahu Sallam al'ada yana karatu kamar yadda yake karanta suratu sajada a cikin a cikin abin ga surat a ranar juma'a sashe abin ga subahin juma'a raka'a farko yana karanta suratu sajada raka'a ta biyu yana karanta suratul insan hal ata alal insan wannan ya dawwama annabi na yi kaga wanga shi abin da ya kamata limamai su dawwama da yi har a san cewa lalle lalle ne haka nan kake me iya zuwa ya zo wanda bai iya yi masallaci ya eh, a san cewa lalle sallar subahin duk in dai na suba in dai na juma'a ne to har mutane duk su san cewa ga abin da zaka karanta domin haka annabi yake yi haka annabi yake yi ya zame ma annabi wato kamar al'ada ce ne an ɗauka an san haka da haka in aka ga in aka ji yana karanta sai ta ah, shi yau juma'a ko ta hanyar karatu ne za a gane haka nan da haka yana da kyawu limamai su kiyaye da wannan sunna wagga da an ka kashe babu abin da ya kashe ta ko illa rashin harda shi ya kashe ta babul jari fil isha'i babin bayyanarwa a cikin sallar isha'i cewa cikin sallar isha'i ana bayyana karatu ina dalili imam al-bukhari yace haddathana abu nu'man qala yace haddathana mu'tamir an abi an bakri an abi rafi qala yace sallaitu ma abi hurairah al atama nayi sallar isha'i daga cikin sunaye isha'i akwai al atama nayi sallar isha'i ta da manzo sallallahu alaihi sai ya karanta idza sama'un shaqqat fasajada sai ya sujada fa qultu lahu sai ni ce masa sajasta abada faƙultu lahu sai ni mai magana an gane ko eh ne mai magana na ce a ya kai sujada na ji kai wani abu da ni ban san ana yi ba ƙala sai shi abu huraira ya ce an gane ko yawa ya ce wa ya ma bakar ɗan abi rafi ya mishi sajattu khalfa abil qasim ya ce sujada bayan baban qasim sallallahu alaihi wasallam ai na bi manzon Allah sallah ya karanta wagga sura da ya kawo iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun an gane ko yawa ina ana karanta musu qur'ani ba su yin sujada cikin wata sura cikin suratul inshiqaq iza sama'un shaqqat an gane ko yawa sai annabi da ya kawo ga wurin yayi sujada to abu hurairah yace ni ko fala azalu ba zan gushe ba asjudu ina yin sujada biha da ita hatta alqawa har da na hadu da manzon Allah sallallahu alaihi ai sai radda mutu na hadu da manzon Allah amma dai ban bari ni ma tun da dai gaba garan manzon Allah ya karanta ta cikin sallah yayi sujada sallar isha'i yayi sujada da ya kawo wannan wuri to ni kuma bani ni daina yin wannan sujada da duk ni karanta surar ga kun gane wannan da kyawun. wa iza quriya alaihim alquranu la yasjuduna wa cikin wannan kenan ya nuna mana kamar yadda malikiya sun ka takaitar da wato sujada bakin suratu sada wato wannan wurin sun fahara min raki'an wa anaba eh, suka ce bakin nan sujadu sun kare suka ce babu sujadu cikin wato waɗannan iwalil mufassal din da an kai magana to a ga sunna ta tabbatar annabi ya karanta suratul inshiqaq yayi yayi sujada eh, wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata ahli sunna su riƙa yi a lokaci lokaci wato idan sun ka karanta irin waɗannan su riƙa yin sujada har mutane su saba yau za ka ga wani ahli sunna idan an ka karanta an kai sujada sai rikici wani ma sai riƙa faɗa ya ce to ba a faɗa muna kaza kaza ita eh, yana da gaskiya sai tunda ba a faɗa mishi ba an gane to ne sai ta faɗa eh, eh, don wani bi ana jawo rikici shi kuma liman yana da akwai bukatar ya rika kulawa eh, idan masallaci mai yawa ne ya zama na mata akwai mata har waje suna sallah da sauransu to ilimi ya gabaci aiki hmm, a faɗakar da mutane a yi ta yi kun sannan in an yi gada a bari har sai ya zan karatu ga mutane hmm? ya domin in an ka yi wa an ka daina wata rana an ka komai za a koma samun rikici amma aka yau jibi ma an kai gata ma an kai har mutane sai su saba da haka wata rana da an yi ba su damuwa kun gane wannan da kyawu to kaga masallatai mu duka ba mu yi sai mu karanta mu wuce irin su ƙarshen ikara ba mu yi eh, kuma ita sujada ta ƙarshe ba mu yi kuma wannan sura ga inshiqaq ita da ke bi da karshe haka akwai wata cikin abanga cikin suratul najmi Eh, ta ita ma ba mu yi gane yana da kyau to a kiyaye da waɗannan sannan cikin suratul fussilat cikin suratul sad da waɗannan duka a kiyaye da su annabi sallallahu alaihi yana yin sajadu waɗanga wurare eh, da haka nan keɓe wadda malikiya ta yi cewa cikin sura ina zato cikin suratul sajda suratul fussilat ne ana ce mata ita ma eh, suratul sujud fussilat na ganin ciki ne sun ka tsayar da bakin iyakar sujadu to ana wucewa ana yi cikin waɗanga kun kun gane wannan da kyau na'am eh eh in ya tashi sai ya karanta sura mai bima ko da ko da aya guda kun gane idan mutum ya yi irin wannan to in ya tashi ya karanta ko da aya guda sannan ya koya yi ruku'u hmm? babul qira'ati fil isha'i fi sajada ibadin waton karatun waton a cikin isha'i bi sajada na surar sajada haka ne ban jiya ba eh to haddasa abul walid قال حدثنا شعبة عن أبي قال يتي سميت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر يا cikin wata tahiya faqaratil isha'i. sai yayi karatu ga sallar isha'i fi ihda rak'atayn cikin ɗayan rako'in nan guda biyu bitini wa zaitun ya karanta tini wa zaitun kun gane daɗa cikin raka'a farko ne ko cikin raka'a ta biyu shi mai ruwa ya samu shakku shi yasa ya ce cikin ɗayan rako'in nan guda biyu wannan shi ka nuna muna adalcin sahabbai na ba su dururun su yanke hukunci ga abin da sun ka samu shakku a ciki ne an gane kuma wannan yana nuna mana kenan ashe babu laifi ga sallar isha'i a karanta watan surori na ƙasa-ƙasa amma ba zan al'adar ka ba kullum galibi shine a karanta irin su irin su eh, sabbi da irin su wa shamsi wa duhaha da ire-iren su kamar da manzon Allah ya karantar da Mu'azu dan Jabal lokacin da ya tsawaitar da karatun sallah har wani saurayi ya yanke sallah ta ya hita sallah ne ta daban ya yi sallah ta har magana ta kawo ga annabi anas sallam ya ce a fattanu ya mu'azu an kai mai fitanar da mutane ne ya kai mu'azu idan za ka ba da sallah ka rika karanta irin su sabbi da irin su wa shamsu wa duhaha babul qira'ati fil isha'i bis sajada babin karanta watan sajada a cikin sallar isha'i duk da cewa an ce a karanta cikin wasan kisarin abin da mufassal abin ga abin daga amma zuwa ƙasa amma duk da aka annabi yana karantawa ne sau rana domin ya zan koyi yake haddasna musaddad qala haddasna yazid ibn zuray qala haddasna at-taymi an bakar an abi rafi qala yi eh, wancan hadisi ne ba yana da suratul sajda ba a karanta wato surar da adda sujada ciki eh? sai ka wancan isnadi hadisin abu rafi din nan wanda ya amso ga abu huraira cewa ya yi sallar isha'i manzon Allah ya karanta izas sama'un shaqar fa sajada ya sujada fa qultu ma hazi ni ce mai wanga abu hada naga kayi kada sai ce sajadtu biha nayi nayi sujad abun ga nayi sujadarta khalfa abil qasim baban ba abun ga bayan baban qasim fala azalu asjud biha bazan guce ba ni ko ina yi hatta alqahu eh ya gabata ko Kena a ce ana karanta surar da adda sujada ba kamar mu ba yanzu sai ka ga mutum yana gudun karanta surar da adda sujada domin wai gada ya karanta ya zo bai yi sujada ba eh, abun ga ya zan ya dan ji kaikai sai ma ya bar surar gaba ɗaya ya karanta da ba ta da sujada a'a ka karanta mai sujada kuma ka yi sujada mutane har su saba mai wannan shine daidai babul qira'ati fil isha haddathana khallad ibn yahya قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن ثابت سمع البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون ناجي أن صلى الله عليه وسلم ينا كرنت والتين والزيتون في الإشاء كين إشائي يتي وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة شكوني نراوي ban taɓa jin ai ban taɓa jin wani mai daɗin sauti shine ahsani sautin mu sai mu ce ahsanu sau sauti mai kyau ai mai daɗin sauti minhu da annabi ba da naji yana karanta wati ne wazaiti au qira'atan kaga shakku ko kuma ya ce wato ma samitu adan ahsana qira'atan ya ce a sautin a sautan ko ko kuma ya ce ahsana qira'atan eh dayan biyu waɗannan amma dukkaninsu abinda a kyawun ƙira'a shine wajen ba da karatu ya zama na kakula kula da tajwidi da ahkam wurin mudud da tafsini da tarkiki da sauran ahkam a kun gane wannan shi a ƙira'atan abin ga sautan kuwa shine gyara sauti waɗanga duka ana son su eh? waɗanga duka ana son su ga mai karatu na ɗaya dai zan yana gyara murya ta yi Eh, da yake wannan murya kuma baiwa ce ta Allah eh, mutum ya gyara a sai ya gyara murya shi sannan kuma ya zan yana ba da karatun bisa ga hukumce-hukumce eh, da ya dace ya yi wannan shi ne a nasarar ya yi karatu watti ne haka nan babu yi ɗawulu fil ulayaini wa ya hazifu fil babin yana tsawaitawa fil ulayaini gara ko in nan guda biyu na farko wa ya hazifu amma yana taƙaitawa fil ukhrayni cikin wato rak'o'in nan guda biyu na ƙarshe ina aka samu haddathana Sulaiman bin Harab qala yace haddathana Shu'ba an Abi Aun qala yace samitu Jabir ibn Samra qala yace qala Umar li Sa'ad ga Sa'ad la karshe kauka eh, fi kulli shay'in wato mutane da kaka shugabanci sun kawo ƙararka cikin dukkan komai Komai naka sun ce baka yin daidai hatta sala har sallah sun kawo ƙararka sun ce baka iya ba ƙala sa'ad ya ce amma ana amma ni muddu fil ulayni in na zo sallah rako in biyu na farko ina tsawaita su wa a hazifu fil ukhrayni amma ga rako in biyu na ƙarshe ina taƙaita su wada alu maktadaitu bihi min salati rasul sallallahu alaihi don haka ba ne ragewa ga abin da na koya ga sallan manzo sallallahu alaihi haka ɗin ga da nake ba ni bari ne ƙala sai umar ya ce mai sadaka ta kawo gaskiya za ka zannu bika haka ma nake zato gare ka ai wannan shine zato na da kai amma a ce baka iya sallah ba haba au zanni bika ko ya ce zanni bika wannan shine zato na gare ka kun gane mun taɓa waɗin wannan kissa ma satin da ya wuce ko cewa Sa'adu ibn abi ƙasi mutane kufa ne suka yi ta kawo ƙara ta gashi gashi dai an umar ya naɗa kwamiti a sai a bincika ya ba da riko ga ga ga ammar dan yasar ya kawa mai kwamiti an kabi ana bincike kowa ya bi sa'adu sai wani mutum ɗaya ya tashi ya ce wai wai bai iya kaza ba bai iya kaza ba har sa'adu ya mai addu'a mugunya kuma ta kama shi kun tuna to shine wanga wani bangare ne na wannan hadisi babul qira'ati fil fajr babin karatu sallar su hmm, yawa to babi fil qira'ati fajr wa qalat ummu salma tace qara'a annabi sallallahu alaihi wasallam bi tur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul tur aban ga an gane yawa kenan ga sura ga ga ina ga sallar subahi hmm? wanga wani yanki ne daga cikin hadisi ummu salma eh, an wassala shi kun ga nan buhari ya yi ta'aliki ne ya ce wa ƙala ummu salma ɗaya ya ce ko ba haka ba ya ce ƙara na isra sallam bi tsoron na ta'aliki ne na buhari bai ja hadisin bai kawo hadisin ba an gane ko amma wani yanki ne na hadisin un musalma yanda akwai inda shi musannifu wato shi ibnu hajar na ce ibnu hajar shi wannan shi buhari akwai inda ya sada hadisin wato ya tadda hadisin daidai inda ya sadar da hadisin an wani an wani an wani har zuwa ga ummu salma amma nan kuma sai kawo shi ya yi ta'aliƙinsa ya ce ƙarat ummu Musalma ta ce ƙara annabi sallallahu ya karanta bi ya karanta suratul tur sai shiru ma'anar wannan tun da ya ambaci fajar, to kenan yana nufi ga sallar subahi haddathana adam qala na shu'ba ce, yace na sayyar ibn salama ce da dakhaltu ana wa abi ala abi barza al-aslami fasalnahu mun ka tambaye shi an waƙatin salawati lokutan sallah ya yi muna bayani faƙalar sai ce kanan nabi sallallahu ya salli zuhra hina ta zulu shamsu manzon Allah yana salla a zuru lokacin rana ta gushe daga tsakiya asar da la'asar yana salla yana salla lokacin da wato inuwa komi ya zan daidai da shi shi yasa yake wala asra yayi ma wannan la'asar din nasaba kun gane ya zama a dufi ne ga sallar zuhra yusalli zuhra hina tazulu shamsu sai ce wal asra yace wa yarji'u rajul yana sallar la'asar kenan ya ƙare Wayar yarji'u rajul mutum ya koma ila aksal madinati mafi nisan unguwa a madina kamar yanzu unguwar da tafi nisa a da ita ce aliya ana ce ma unguwan aliya cikin garu abin cikin unguwannin madina kun gane ta nisa da wannan lokaci amma yanzu ina babar ta zan cikin gari tsumbul amma da al'aliya nesa ne kwarai sosai zamana mutum ya yi sallar la'asar da manzon Allah sallallahu alaihi ya hita ya tahi unguwar da tahi kowace unguwa nisa a garin Madina wa shamsu hayyatun alali rana tana nan da zahinta shine hayyatun ai bata mace ba bata ɗebe kaihi ba kun gane wanda yana kenan yana sallar la'asar da wurwuri yana sallar la'asar da wurwuri an gane yawa shine idan inuwa komi ya daidai da shi zai sallar la'asar ya sallar la'asar iya gama mutum na iya hita a wannan lokaci ya je unguwar da ta yi kowace unguwa nisa a garin madina eh, abin ko yanzu in ka zo masallaci ka ce za ka unguwar nan ta aliya akwai dan nisa tsakani da ke wannan sai tu ma ƙalar fil magari amma na mance abin da yake ga sallar magariba kaga wannan shi ce ake kima amanatul ilm amana na ilimi bai shafi hudi ba ya hudi dai abin da ya sani ya faɗi a zuhure hudi la'asar an gane amma kuma ga magariba sai ce sai ni manci abin da ya faɗa min ga magariba wala yubali bi ta'khiril isha'i amma ga sallar isha'i kam a sallallahu alaihi bai damuwa na yayi jinkirin sallar isha'i ila sulusul layli har zuwa kashi farko na, na, na dare wato kashi sulusin warko na dare in an kasa dare kashi uku kana kiyasi yanzu kamar misali karfe goma da minti ishirin zai baka sulsi in ka ɗauki rana na faɗuwa da karfe bakwai in kai lissafi da bakin abin ga bakwai takwas ɗin nan za isko sulsi zai kama ma wato zai kama ma awa eh, abin ga eh, mine karfe goma zai zame ma karfe goma da minti ishirin domin in ka ce bakwai an yi sallah to takwas tara goma awa uku ko to da minti ishirin eh, an yi sulisin farko sulisi na biyu kuma shi kuma in ka fara waton da minti ishirin din nan ka tafi zai kai ka zuwa nawa zuwa karfe ɗaya ne kare biyu ga minti arba'in eh, to kaga daga nan saura saura sulisin ƙarshe eh, an samu awa awa biyar a hassan awa biyar kenan an ka samu to ka kasa biyar gida uku to gidan horku shi a Na sulusin laile, na sulisin dare na farko kenan hmm? yawa ya ce wala yuhibbu nauma qablaha amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya son wato kwana gabanin ta shi sa malamin fiqh suka ce makaruhi ne kwana gabanin sallar isha'i eh, walal hadisi da ha sannan baya son yin hira bayan ya sallar isha'i kun gane wannan Allah shi gyara muna halayen mu eh, mu kwana muke yi da wayoyi a hannunmu muna ta hira da waya har har wani lokaci har kare daya Allah ka gyara muna halayen mu yace wani situ nimanci ma qala fil maghrib wala yubali bi tahir al isha ila sulth wala yuhibbu an-nawm qabla wala al hadith ba'daha wa yusalli subha yana sallar sallar subha fa zai saifu ar-rajul mutun zai gama fa ya ko fa ya arifu jalisahu ko da manzon Allah ya fara sallah da duru duru amma ko da yake karewa fa ya arifu wato rajulu fa sa'a fa yansarifu ar-rajul mutun sai ya gama ya juya daga sallah fa ya arifu jalisahu ya san wanda a kusa gare shi Ayi abokin zama ne bi ma'ana yana tsawaitawa ta yadda tun duru-duru haggari ya dan waye wanda mutum na gama sallan nan iya diba zai ci a ah, cewa ne a kusa gari alhari farko bai gane wanda dan babu hitillu lokacin sallan lokacin subahi lokacin su babu hitillu na masallatai da haka wanda ka salla kusa gare sa'ad da an ka tabbi sallah bai gane wani na amma ko da annabi ka ƙari sallah yana gane wani na a kusa gare saboda haske kun gane wa kana ya qara'u fi ne yana karanta rak'o'i biyu na farko aw ma ko ɗayan su ma bayyana sittina ila mia ku duba ku gani tsakanin aya sittin zuwa aya 100 wani bi ya karanta aya sittin wani bi ya karanta har ya kai 100 an gane ko yawa Cikin waɗannan rako'in guda biyu ko cikin ɗaya daga cikin su na Musa Dadun ƙala Isma'il bun Ibrahim ƙala Ahabar na bun Jiraiji yace ya ce Ahabar ni a tsawo. Ya ce, an nahu samiha a ba huretata. Ya ji da jiyallawa, ya kula yana cewa ya fi kulli salatin yiƙura'u. Wa ma asma'a na rasu salasallam ko ya ce Wa ma an fa an afaina ankum yace wa in lam tazid ala ummi alqur'ani ajza'at wa in zidta fa huwa khairun yawa abu hurairah yace waton fi kulli salatin ga kowace sallah yi ƙura wanda ake karatu a cikin kowace sallah ana yin karatu babu sallar da ba a karatu ciki in ana fama asma'ana duk abinda manzon Allah ya jiyar da mu asma'ana ku mu kuma za mu jiyar da ku inda duk mun ka ji annabi ya ba mu sallah ya bayyanar da karatu to mu ma mun ka zo yanzu da ya rasu muna ba da sallah za mu ji yadda ku wannan wurin a inda annabi ya bayyana za mu ji za mu bayyana wa ma afa inda ya koye anna daga gare mu afaina an ku za mu koye maku ce wa illam yazid ya ce idan mai sallah bai ƙara ba ala ummil qur'ani bai ƙara ba akan fatiha ajza a sallata isa masa wa in zitta amma idan ka ƙara fa wa khairun an gane ko yace wa in lam tazid idan baka ƙara ba yana magana da abokin magana kenan wa in lam tazid in baka ƙara ba ada ummul qura zan kasance fatiha dai kai karanta kai ruku'u ajza'at to sallaka tayi amma wa in zitta idan ka ƙara sura fa wa khairun to wanga shine mafi shi zama alheri na ka takaita kuma za mu ajiye a nan insha Allah za mu tashi babul jari bi qira'ati salati subh haka nan ne to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada